يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ɗan uwana musulmi masoya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina mara lale da marhaba da hatsuwarmu mu a wannan masallaci da ke hedkwatar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'ati wa iqamati sunnah ta najeriya a nan birnin tarayyar abuja domin gabatarwa da kuma sauraron wata muhadara da muka yi mata taken cin kasuwar wawaye da yawa daga cikin mahalarta wannan muhadara ba su gano ina muka nufa ba kuma a ina za mu jire amma dai an amsa Allah ya saka muku da alkhairi da amsawa da ya sa muka zaɓi wannan maudu'i kuma muka sa masa wannan take shine saboda mu bar ku a cikin duhu sai kun zo ku ji domin dama a cikin duhun muke wani abin takaici da ke damina a matsayina na musulmi ɗan najeriya shine yadda wawaye suka shiga cikin al'amura na addini na kuma suka shiga cikin al'amura na ƙasa ta suka yi kaka gida a cikinta aka samu wawaye suna riƙe da madafun iko a harkokin gudanarwa ta siyasa aka samu wawaye sun yi kane-kane a cikin harkokin tattalin arziki aka samu wawaye suna da adadi mai yawa daga cikin matasa da masu faɗa a ji da waɗanda ake ce musu almufakkirun ko intellectual har kuma ma abin ya zama akwai adadi da yawa na wawaye a cikin malamai ganin cewa wawaye sun yawaita kuma wautarsu ta yawaita a cikin al'amuran da suka shafi addininmu da rayuwarmu yasa ya zama dole mu yi wa juna nasiha domin mu an karar da junanmu cewa hakika a cikin al'amura na ƙasashenmu ba wai ƙasar najeriya kaɗai ba akwai da yawa daga cikin abubuwan da ba masu hankali ba ne ke gudanarwa wawaye ne suke cin kasuwarsu wannan shine ma'anar wannan take cin kasuwar wawaye na samu wannan ne daga ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga abu huraira Allah ya ƙara yarda gare shi Yace ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ankarar da wannan al'umma da cewa badiru bil a'mali fitanan ka qita'il muzlima ku yi gaggawar yin ayyuka na alkhairi domin ku rigayi isowar wasu fitintinu waɗanda za su tatso muku su auka muku kamar yankunan duhun dare kamar yadda dare duhunsa yake da yanki-yanki tsarin da ake da shi na duhu a farkon dare bayan magariba ba irinsa ne ake gani ba bayan isha duk yadda dare ya ƙara nisa yadda duhu yake ƙara mamaye duniya ka duhun dare yana da yanki yanki yanki to kamar yadda idan aka fara dare ba koma da baya sai dai a ci gaba da duhu yana ƙara hawa kan duhu zulumatun ba'du ha fawqa ba'd to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a ƙarshen wannan al'umma za a zo zamanin da yadda ka ga duhun dare wani yanki ke bin wani yanki wani ya rufe wani to haka za a zo lokacin da fitintinu za su yi yawa a cikin wannan al'umma ka kifa illailin muslima kamar yadda yankunan dare na duhu suke bin juna kuma yadda ba ta yankewa to haka fitintinu daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan amma ba za a ƙara gaba kuma a shiga haske ba sai dai a ƙara gaba a ƙara ganin duhu ka in illailil muslim yusbihu rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yace za a zo lokacin da mutum zai wayi gari a matsayin mumini ba kawai musulmi ba amma kafin yamma ya zama kafiri rawin ya yi shakka ya ce ko kuma mutum ya wuni a matsayin mumini amma kafin gari ya waye ya tashi a matsayin kafin fitina ce mai tsanani wadda ba fitina ce da ta shafi tattalin arziki kadai ba ba fitina ce da ta shafi siyasa kadai ba ba fitina ce da ta shafi zamantakewa ko zaman lafiya kadai ba a'a fitina ce da ta shafi addini take cin imani da fitinar za ta iya jawo mutum ya tashi a matsayin musulmi yana da sunansa a cikin rijistar da Allah ke rubuta sunan musulmi amma kafin yamma Allah ya goge sunansa sunansa kafin fitinar da take cin imani ta ci addini kenan wannan zamani akwai alamun mun shiga cikinsa fitintinu ne daga ana cikin wannan sai a koma wancan daga ana ƙoƙarin magance wannan sai hankali ya koma kan wancan wanda ya fi wannan ɗin muni idan aka bar wannan aka koma kan wancan wannan ɗin zai ci gaba da ruruta da ci idan kuma aka bar wancan aka ci gaba da kashe wannan wancan ɗin kuma sai ya zai haɗa ku har da wannan ɗin ya cinye ku fitintinu ne waɗanda za a ci gaba da yin su har zuwa fitinar da tafi kowace muni ita ce fitinar dujjal ƙarshen zamani haka al'amari zai ci gaba manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce duniya za ta shaida wata fitina wanda tun da Allah ya halicce ta ba a taɓa ganin fitina da ta kai ta muni ba ita ce fitnatul masihi dajjal ya yi ta addu'a a kan Allah ya tsare shi daga wannan fitina kar ya ganta kamar yadda ya umarci al'ummarsa su ma su yi addu'a kansu ga wannan fitina amma mafarinta ya fara bayyana kuma yana bayyana ne ta hanyar waɗansu da suka zama wawaye a cikin al'umma amma ya zama su ne wato madubin da al'ummar ke hangen gaba da su da kuma su ne ake ganin fuskar da al'ummar take da shi don a gane ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba shi abin da ake nufi da wato wauta ko a ce wawa wanda jam'insa yake wawaye a wurin malamai na musulunci shine naqisul aqli sayyi'ut tasarruf wanda ke da ƙarancin hankali da kuma rashin iya gudanar da al'amura wanda wauta ta cinye ƙwaƙwalwarsa shi kansa bai san menene daidai ba balle ya nuna wa wani menene daidai menene ba daidai ba idan irin wannan ya karɓi tuƙin mota kana matsayin fasinja ka shiga uku idan irin wannan ya zama pilot ɗin jirgin da kake ciki ka shiga goma idan irin wannan ya zama shugabanku ko da a ƙungiyar 'yan kasuwa ballantana a garinku ballantana a ƙasarku ka shiga ɗari idan wannan ya zama irinsu ne malamanku to kun shiga dubu sai dai mu ce la ta da'ul yau matuburan wa'idan wa zuwa tuburan kasira kar ku ce mun shiga uku ku ce mun shiga ba adadi amma tabbas wawaye suna cin kasuwarsu wallahi kuma wawaye sun zama a gaba waɗansu sun ɗauke su a matsayin role model kuma duk lokacin da aka yi magana akan al'amura da suka shafi addini ko ƙasa idan ba a ji ta cewarsu ba to al'amari bai cika ba shi ko Allah maɗaukacin sarki ya ce idan al'amarin da ya shafi ƙasa ko al'amarin zaman lafiya ko al'amarin yaƙi ko al'amari mai muhimmanci Allah baya so a ji bakin irin waɗannan su ne irin waɗanda wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum idan wani al'amari da ya shafi aminci ko zaman lafiya ko ci gaban ƙasa ko kuma al'amarin da ya shafi tsoro ko rashin kwanciyar hankali ya shafi al'umma sai ka ji suna ta sa baki suna yatsa al'amarin Allah ya ce amma abin da ya dace shine walau radduhu ila rasul su bai da wannan al'amari ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yayin da yake da rai wa ila ulil amri minhum zuwa ga shugabanninsu waɗanda suka san yadda al'amura suke kuma yadda mafita akan al'amura take daidaita irin su ya kamata a mayar musu da wannan al'amari don su faɗi abin da ya kamata a yi ko su jagoranci abin da ya kamata a yi Allah yake la'alima na yastanbitunahu minhum waɗanda suke iya gane yadda ake ciro hukunci da za su sani amma ba wawaye ba to amma yanzu al'amarin ba haka yake ba wawaye sun yi kane-kane a cikin al'amura na jagorancin mutane a cikin 'yan siyasa akwai wawaye waɗanda ya kamata a ce an ɗaura musu turu ne an hana su magana da motsi akwai wawaye waɗanda ya dace a ce suna asibitin duba ƙwaƙwalwa ne amma suna kan kujera kuma wallahi sai abin da suka ce a ƙasar ku kafin a hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga abu huraira Allah ya kare yarda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune wata rana sai wani mutum ya zo daga ƙauye ya ce da shi mata sa'a yaushe ne tashin kiyama ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi banza da shi ya ci gaba da magana har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama magana sa sai ce ina mai tambayar nan sai ce gani ya ce da shi me yasa kake yin tambaya akan tashin kiyama sai ya ce da shi ni dai ina so in san yaushe ne tashin kiyama za a ce lokacinsa ya yi kawai ka jira rana ko ka jira awoyi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idza duyya'atil amanatu fantabir sa'a idan aka tauye amana aka ci amanar amana aka bada amana a hannun inda za a lankwame ta a cinye ta to tashin kiyama ya zo ka jira kawai sai ya ƙara da cewa kai faɗi ba'atuha ya za a ci amana ya za a tauye amana da annabi sallallahu alaihi wa ya yace, idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir saa idan aka zo lokacin da wanda bai dace a ce yana kan kujera ba shi yake kan kujerar wanda bai cancanta a ce shi yake faɗa ba ne mai faɗa wanda ya kamata shi ma a hana shi motsi amma yanzu shi ke motsi kuma shi ke motsa wasu ya ce to tashin kiyama ya zo ma'anar wannan hadisi idan wawaye suka rike madafun iko to ka jira tashin kiyama al'imamu ahmad a cikin musnad ya ruwaito daga jabir dan abdullahi allah ya ƙara yarda ga jabir da babansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wani sahabi da ake ce masa Ka'ab ibn Ujra yace da shi a'azaka Allah ya Ka'ab min imarati sufaha yace ina roƙan maka Allah ya tsare ka daga lokacin da za a samu wawaye suna shugabanci kala sai Ka'ab yace ya Rasulullah ma imaratu sufaha me ake nufi da shugabancin wawaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace umara'u na ba'di la yahtaduna bi hadi za a zo lokacin da akwai shugabanni da za su zo a bayana ba ruwansu da ta, ba ruwansu da leƙa mai nace ba ruwansu da binciken mai ya dace da da na tsora mutane a kai wala yastannuna bi sunnati kuma ba ruwansu da sunnata ballantana su bita ko su sa a bita faman saddaqahum bi kadhibihim wa a'anahum ala zulmihim ka sani ya ka'ab duk wanda ya gaskata idan waɗannan mutane suna magana akan ƙaryarsu da wanda ya taimake su akan zaluncinsu fa ula'ika laisu minni wa lastu minhum yace waɗannan ka sani ni ba na tare da su su ma ba sa tare da ni wala yariduna ala haudi kuma waɗannan da ɗai ba za su gangara a tafki na ba ballantana su sha daga cikinsa wa man lam yusaddiqhum bi kadhibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim duk wanda kuma bai gaskata su ba idan suna karerayi bai kuma taimake su ba akan zaluncin su fa ulaika minni wa ana minhum irin waɗannan su ne suke tare da ni ni ma ina tare da su wa yariduna ala hawdi kuma su ne waɗanda za su gangara su sha daga tafsina ya ka abu ibn ujra ya kai ka'ab as-sawmu junna was sadaqatu tudfi'u al-khati'a was salatu qurban aw qala burhan ya ka'ab ibn ujra zuwa ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin wannan hadisi yana cewa za a zo wani lokaci da zai zama wawaye su ne shugabannin mutane mun ji menene ake nufi da wawa kuma wane ne wawa shine wanda yake da ƙarancin hankali wanda shi da kansa bai san me ya kamata yi wa kansa ba amma wai shine zai yi wa mutane yau wannan ƙasa tamu tana da adadin mutane sama da miliyan ɗari biyu amma na rantse da wanda raina yake hannunsa akwai da yawa daga cikin waɗanda sai sun sa hannu a takarda kafin mu ci abinci sai sun ba da approval kafin a ba mu magani idan ba ma da lafiya sai sun yarda kafin a cire kuɗin da za a yi tsaron lafiyarmu da rayukanmu da dukiyoyinmu sannan sai sun amince sai sun tattauna kafin al'amuran tattalin arzikinmu ya tabbata akwai mutane da yawa daga cikin wawaye masu wofantattun kwakwale amma sun yi kane-kane akan mulki kuma wallahi masu hankali ba sa iya rinjayar su kuma da wannan wautar tasu suke gudanar da ƙasar kuma dole kowane mai hankali ya saurara musu masu hankali suna ƙasa su kuma suna sama mun shiga cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu wani ɗaya daga cikinmu da bai shaida wannan zamanin da muke ciki cewa haka bane idan ana takara za a yi siyasa akwai waɗanda kun san ba masu hankali ba ne amma kai da kanka ka shaida cewa dole duk yadda aka yi wani sai ya ci kuma ko ka so ko ka ki sai ya ci sannan idan ya tashi zaɓe tun da wawa ne ba yadda zai kawo mai hankali don mai hankali ba zai bar shi ya yi wauta ba sai ya ɗebo wawaye irinsa sai ya jibga su su kewaye shi sai a ci gaba da yin wauta imaratu sufaha cin kasuwar wawaye kenan wannan shi ne yake a matakin tarayya shi ne yake a mataki na jihohi shi ne yake a mataki na ƙananan hukumomi zan ɓata muku lokaci ne idan na ce sai na rika baku misali babu wata hukuma daga cikin hukumomi a gwamnati da ba a wanka ko babu wawaye da suke cin kasuwa yadda suka ga dama babu wani haƙƙi komin ƙarancinsa da zai iya isowa hannunka ba tare da ya bi hannun waɗansu wawaye ba sai dai idan wautarsu ta gaya musu ya kamata ka samu ko kuma sun ga dole ya kamata a baka in ba haka ba ba za a ba su dama su ci gaba da wautarsu ba kafin a baka amma duk abin da idan sun san hankali ne kadai zai iya samar da shi ba tare da an sa wauta a ciki ba wallahi ba za su taɓa yarda ka samu ba kuma bisa ga maganar nan ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama idan marasa cancanta su suke rike da madafan iko a tsari na addinin musulunci yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar wannan al'umma shine waɗanda suka fi kowa hankali su ya kamata su rinka tattaunawa akan al'amarin jama'a shine ma'anan walau radduhu walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum ulul amr a wurin malamai su ne waɗanda suka san jiya suka san yau suke iya tsinkayar gobe suke da zurfin tunani akan al'amarin addinin mutane da al'amarin duniyar waɗanda suka san idan an zartar da wani al'amari ba zai cutar da addini ba kuma ba zai cutar da duniyar mutane ba a ɓangarorinsu na ci gaba da ɓangarorinsu na jin daɗin rayuwa to amma duk mai hankali yanzu idan ya tashi zai yi magana a cikin irin waɗannan za a ga cewa wannan bai kamata ma ya zama a cikin wannan gwamnati ba dolenka ne idan kana cikinsu dolenka sai dai ka yi rawa da irin rawarsu kuma ka jira sai sun yi kiɗa ka gane irin yadda kiɗa take domin rawar ka bi irin kiɗa idan ba haka ba wallahi sai dai ka fita a ciki babu wani daga cikin ma'aikatan gwamnati da yake ƙwararre ko yi nisa ya kai matsayin hairankin ofisa a ƙasar nan da yake jin wannan maganar kuma yake jin cewa abin da nake faɗa ba ne kowa ya sani cewa in dai kana cikin kowane ɓangare ne na gwamnati a cikin ƙasar nan to sai dai ka yi irin rawar wawaye don ka ci gaba da zama idan ba haka ba wallahi za ka fita don ba gwamnati ba ce da ta yarda masu hankali su yi hankali wannan shine halin da muke ciki wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abu a'udhu billahi ka zama a cikin irin wannan zamanin to mu kan a'udhu billahi ta kama mu wannan al'amarin in ka ɗauke shi a cikin kowane ɓangare zamani ne wanda da rayukanku ake ciniki idan dai aka ga al'amarin da zai sa a ce za a mutu amma za a samu kuɗi to za a yi ƙoƙarin a ƙara adadin waɗanda za su mutum don kuɗi ya ƙaru idan aka lura da cewa kuɗi ba zai fito ba sai an salwantar da rayukan waɗansu ko kuma sai an jijjiga wuri kaza da wuri kaza to dole sai an motsa wuri saboda kuɗi ya fito domin cinikin yanzu da rayuka da jinannakin mutane ake yi domin su kawo kuɗi. sannan idan an san kuɗi ba zai samu ba sai an ji yunwa to dole yunwa ta ƙara yawa saboda a samu kuɗi ya ƙara yawa idan an san jahilci da rashin ilimi shi zai kawo kuɗi to cinikin farashin da zai sayo kuɗi shi ne iliminku to sai a ɗauki jahilci sai a miƙa sai a sayo kuɗi da shi sai a dankara muku jahilci a kashe tsarinku na education a kashe tsarinku na ilimi daga ƙasa zuwa tsakiya zuwa sama a wulaƙanta malaman da ke karantarwa sannan kuma ya zama makarantar da take ƙarƙashin hukumar da aka wajabta mata gyara ƙwaƙwalwarku da ta 'ya'yanku domin ku samu ilimi sai ya zama babu su da kansu wawayen ballantana ku masu hankalin da hankalinsa zai sa ya kai ƴaƴansa cikin irin waɗannan makarantun in dai har yana da damar da zai yi haka to ba yanda zai iya je haka domin za a haifar da ƙarin wawaye su kuma sun fi so a ƙarar da a ci gaba da samar da wawaye don za a samu kuɗi sannan idan aka zo aka lura da cewa kuɗi ba zai fito ba sosai idan aka daina yaƙi a wuri kaza ko idan aka daina aka samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a yanki kaza to za a ɗauki zaman lafiyar naku a sayar da shi sai a sayo kuɗi da shi a madadin ku zauna ku rayu gara ɗauke ku a tura ku lahira ku daga can ku rinka turo a lai wannan shine rayuwar da muke ciki don Allah in ba wawa ba wane ne zai yi wannan tunanin ka sai da ran ɗan ƙasar ka saboda ka samu kuɗi ka sai da ilimin ɗan ƙasarka saboda ka samu kuɗi ku zauna ku rubuta cewa za a yi asibiti kaza za a samar da magani kaza za a horar da likitoci kaza za a gina hanyoyi kaza za a samar da abubuwa na sufuri kaza za a samar da gonaki da taki da abubuwan da zai sa a samu food security kaza dukkan su a rubuta lokacin da ake rubutawa an san da cewa ba takin ko ko makarantar ko asibitin za a samar ba kuɗi ake so a samar don Allah in ba wawa ba waye zai yi wannan kuma a cikin ƙasarsa a cikin al'umarsa kuma waɗanda za su fara cutuwa su ne ‘yan uwansa mutane kuma ‘yan jinsin ƙasarsa cin kasuwar wawa yake annabi sallallahu alaihi sallama ya ce a billahi ka samu kanka a cikin wannan zamani mun shiga cikin a billahi Allah ya tsare mu bangare na biyu shine bangaren malamai waɗanda Allah ya ba su amanar riƙe kwakwalen mutane da ruhinsu da seta su akan hanyar Allah da tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu da yawa daga cikin waɗanda suke gaba-gaba a wajen samun masu sauraronsu da idan ka zo wucewa a wayarka ba za ka wuce su ba su ne waɗanda suke magana ta wauta wanda kuma ko ka ko ka ko dai ka saurari wannan wautar ko kuma a saurara a madadinka kuma idan aka saurara a madadinka dole sai kaga tasirin sauraron a cikin aikin yadda za a yi maka wawaye ne suka karfi ragama na abin da ya shafi karantarwa mutum ya iya zama ya yi magana ta awa guda baka ji ya ja aya ba ballantana ya fasa ta baka ji ya ja hadisin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ballantana ya yi sharhinsa surutu kadai yake fitowa daga bakinsa ko soki burusu ko tatsuniya amma ana sauraron sa, wasu suna kabbara wasu suna Allah ya kare ta cin kasuwar wawayen malamai kenan wannan zamani kowa ya shaida cewa muna cikinsu baya daga cikin tsarin mu kama suna amma a lokacin da nake faɗa kun san sunayen waɗanda nake nufi mu nan duka amana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya damka a hannun malamai sune warasatul anbiya magadansa idan an ce magaji shine yi irin yadda wanda ya gada yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullum in ya zauna zai karantar da al'umma yatlu alaihim ayati ayoyin Allah yake karantawa wa yuzakkihim ya tsarkake musu zukata wa yu'allimuhum Kitab ya koya musu alqur'ani wal hikmata ya koya musu sunna shine aikin duk malamin da ba wannan yake yi ba wannan yana daga cikin malamai wawaye masu cin kasuwa daga malamin da zai zauna wa mutane tatsuniya sai malamin da zai zauna yana faɗan saƙon zuciyarsa ga al'umma a matsayin shine malantar sai malamin da zai je ɗebo waɗansu sunaye ba a taɓa jin bakinsa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi sunayen kansa ya ce ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana Almahi wa ana Alhashim sunayen manzan Allah ne ba taɓa jin ya faɗi sunayen manzan Allah ba ballantana sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ni ne garkuwar wannan al'umma sahabbaina su ne garkuwar ni ne garkuwar sahabbaina sahabbaina su ne garkuwar wannan al'umma ya ce ran da aka ce ba na nan sahabbai na sun shiga uku ran da aka ce sahabbai na ba sa nan kun shiga uku amma ba za ka taba jin sunayen sahabbai waɗanda muka shiga uku da ba sa nan ba sai dai ka je na faɗan waɗansu sunaye cin kasuwar wawaye ke kuma ka je ka ga an cika a gabansa adadin waɗanda za su taru a wani masallacin juma'ar bai kai adadin waɗanda suke gabansa ba yana faɗa yana shifta suna amsawa cin kasuwar wawaye hadisi ya tabbata daga abdullahi ibn amr ibn al a cikin sahihul bukhari da muslim annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah ba zai kwashe ilimi daga wurin mutane ta hanyar kwatar ilimin da ƙarfi a wurin mutane ba a'a walakin yaqbidu al-ilma bi qabd ulama yadda Allah zai kwashe ilimi shine Allah ya kwashe malamai ɗaya bayan ɗaya malamai na gari malamai na kwarai. malamai alladina yahtaduna bi hadihi wa yastannuna bi sunnatihi sai rinka daukan su daya bayan daya duk lokacin da ya dauke wani kuma ba lalle a samu gurbin sa da zai zama ya kai irin sa ba sai a samu wanda zai waye zai maye gurbin sa daya daga cikin wawaye ne saboda adadin mutane da da suke sauraron sa dubu biyar sai a samu wani wawan ya zo shi kuma ana sauraron ana samun mutane dubu goma da ke sauraron sa kaga ya cike gurbin wancan da kuma ma ƙari akan gurbin sa yace haka za a yi ta hatta idan lam yubqi aliman har sai an zo lokacin da Allah bai bar wani malami ba na gari ittakaza nasu ru'usan juhala sai a zo lokacin da mutane za su ɗauki waɗansu kawunan mutane jahilai fasu ilu wai su za a rinka tambaya akan addini fa aftau bi ghairi ilmi sai su rinka bada fatawa ba tare da ilimi ba fa dallu su su bata wa adallu kuma su batar hadisi ya tabbata daga Ali ibn Abi Talib Allah ya kare yarda gare shi shi ma a cikin sahih bukhari da Muslim al-Imam al-Bukhari al-Imam wato Ali radiyallahu ta'ala anhu yace إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه yace ni idan na zo karantar da ku hadisi to ku nitsu saboda duk abin da zan ce muku manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama yace to tabbas gaskiya ne domin in hauta ma in gangaro in fado ta ka yafi mun sauki akan in yi ƙarya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa idza haddathukum fi ma baini wa bainakum fa innal harfa hid'a amma idan akan al'amarin da ya shafi ni da ku ne yana gaya wa kawarij ne waɗanda suka yi masa tawaye yace idan magana ce ta harkar gwamnati ko harkar siyasa ko harkar gudanarwa ko harkar duniya idan ina muku magana ta siyasa wannan tsakanin ni da ku ne gwargwadon abin da na ga maslaha taktazihi yace saboda yaƙi ɗan zambo ne wa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yace yanzu zan yi muku magana ba ta siyasa ba za ku saurare ni zan gaya muku hadisi ne da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayakhruju qaumun fi akhir zaman za a samu waɗansu mutane da za su fito a ƙarshen zamani ahdathul asnan masu ƙananan shekaru sufaha'ul ahlam masu wawayen kwakwale kun ji an zo wurin kenan lokacin cin kasuwar wawaye yake ya na min khairi kaulil bariya idan ka ba su dama su yi magana zirin zancen su zai huda kwakwalwarka saboda sun iya tsara mutane da magana mafi alherin abin da ɗan adam zai iya faɗa mafi kyan magana na tsara zance za su yi <clears throat> amma sai dai layu jawizu imanuhum hanajirahum imaninsu baya wuce makoshinsu ƙarshe dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana akan abin da kuka sani a cikin hadisin khawarij a shahid a cikin wannan hadisi shine da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a ƙarshen zamani za a samu sufaha'ul ahlam masu wautar ƙwaƙwale kuma suna magana akan addini kuma idan suka zo yin magana idan wani daban yana magana sai ka ji maganar su tafi daɗin faɗa saboda ya na min khairi qaulil bariya mafificin iya zance na mutane a cikin halitta shi suka iya za su iya tsara mutane za su iya jawo mabiya za su iya nuna wa kowa cewa su suke kan daidai kuma su suke kan gaskiya za su koda kansu kuma su samu sauran wawaye su ƙara koda su fadallu wa adallu sai su ɓata kuma su ci gaba da fatarwa wannan dai a takaice shine cin kasuwar wawaye da sunan addini wannan al'amari ba a nan kaɗai yake ba <clears throat> kusan dukkan ƙasashen musulmi akwai mutane da yawa waɗanda idan aka bi su ɓatarwa za su idan ma an yi sa'a sun ja ayar za su juya ta yadda za ta dace da ra'ayinsu domin su cimma wata manufa tasu ko manufarsu ta ɗaukakar su ko manufarsu ta ɗaukakar wasu ba Allah ba ba annabin Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma manufarsu ta abin da za su samu za su samu kuma za su ci kuma da addinin suke ci amma wallahi za su juya maganar saboda ya kulluna min khairi qaulil bariya sai a dauka wani ne mai kwadayi kuma wallahi su ne asalin masu kwadayi sai a dauka wani su ne wawaye alhali ala innahum hum sufaha su din su ne wawaye, walakin la ya'lamu Allah ubangiji ya tsare mu da fitinar zamani Bangare na uku na cin kasuwar wawaye su ne matasa da waɗansu masu faɗa a ji waɗanda ba ma matasa ba su wato masu riƙe da ragamar tattalin arziki da 'yan kasuwa da mawadata da masu hannu da shuni da masu kuɗi tattalin arzikin mutane musamman essential commodities in rayuwar mutane na abinci da magani da kayayyakin bukatu na dole na rayuwa su ne suke zama a kasuwa su yanke yaya farashinsa zai zama nawa za su samu ba ruwansu da nawa ne adadin mutanen da za su mutu idan shinkafa ta yi tsada nawa ne adadin mutanen da za su yi ciwo idan magani ya yi tsada nawa ne adadin mutanen da za su mutu idan an rasa abu kaza da abu kaza waɗanda mutane suke bukata domin rayuwarsu ta tsaya su waɗannan mutanen al'amuran da suka shafi tattalin arzikin mutane a duniya ko a ƙasar yana hannunsu kuma wawaye ne idan al'amarin mutane ya kai wannan to mutane sun shiga uku yanzu ko mun shiga cikin wannan uku har ma muna ƙoƙarin wuce uku saboda akwai irin mutanen nan da Allah ya hana idan ba ma kar a basu kai Allah ya hana kudin su ma a basu su kashe wala tubtu sufaha a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman Allah ce dan kun san akwai wawaye waɗanda suka gaji kuɗi na iyayensu amma wawaye ne kar su ba su wannan kuɗin sai Allah ce kuɗin ba nasu bane naku ne saboda in suka juya kuɗin zai sake dawowa kanku duk mutumin da yake da adadin kuɗi mai yawa wanda juyawar kuɗin zai iya shafar wato ikonomin ƙasa to ba a yarda a bashi kuɗin ko da na tsane ba sai Allah ya ce sai an ga sun sai an tsinkayi sun yi hankali shi yasa yake wabtalul yatama hatta idza balagun nika fa in min minhum rushdan sai kun gane cewa suna da hankali ba wawaye ba bane fadfa'u ilaihim amwalahum kafin ku ba su kuɗin su amma idan kun san da cewa wawaye ne kudin ba mutuwa aka yi aka bar musu Allah ya ce kar ku ba su saboda wannan kudin amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman kudin ku ne wanda Allah ya sa rayuwar ku ba ta tabbata sai da shi kar ku ba su to amma sai zama su ne ma muke jira sai sun ba mu kafin mu samu a wannan kasar ne ba a samu isasshen ruwan sama ba a wasu yankuna taki ya yi tsada mutane da yawa ba samu abin da za su ci a cikinsu ba balle su je gona su yi noma mutane ba sa da kuɗi da jarin da za su iya yin noman da zai iya isan domin a zamanin yanzu noma irin na gargajiya baya iya cikakkiyar da mutane da an yi noma irin na zamani mutane ba sa da halin da za su yi wannan da ƙyar aka noma iya abin da za a samu amma wasu cin sai ya shi gaba ɗaya sun tara shi a sto suna jira a yanzu da ba a da kuɗin saye sai an kai lokacin da sai kowa ya zama bayinsu kafin su cire sai su samu wanda za su sammar su cire wanda za su cire sai ya zama cinikin ba ana magana akan ka cire kuɗi ka bayar ba ne, sai dai ka ba da ranka ne ka karɓa saboda lokacin mutane sai sun fara mutuwa yanzu don Allah da shekarar bara da bana ba a mutu ba a sanadiyar yunwa amma a daidai wannan lokaci ne da ya kamata masu hankali waɗanda Allah ya ba su kuɗin da cikin musulmi fa wanda idan shekara ta yi akwai mutumin da wallahi sai an yi sama da wata guda ya tara duk ma'aikatansa ana lissafi kafin a gane yawan kuɗinsa don ya bada zakka shi ma bai san yawan su ba ma'aikatansa ma ba su san yawan su ba sai sun haɗu kowane department a yi wata guda ana lissafi kafin a gane kuɗinsa amma yanzu ya zo ya saye iya abincin da za ku ci don ku rayu ya je ya tara sai kun ƙara shiga uku tukunna kafin daga baya ya cire wai yana neman kuɗi don Allah wannan mutum zai da kuɗi irin waɗannan mutane yanzu su suke cin kasuwarsu kuma dukkan abin da ya shafi kowane ɓangare na tattalin arziki da ƙoshin mutane da bukatunsu yana hannun irin waɗannan mutane da suke elite waɗanda ba ruwansu da abin da ake je a labarai cewa an mutu a wuri kaza ana yunwa a wuri kaza wuri kaza an yi fari cikin wannan kuɗin naka na gida fa Allah ya ce akwai haƙƙinsu a ciki wanda ka nema ba sa nan walladina fi amwalihim haqq lisa'il masu roƙo wal mahrum da wanda baya roƙo Allah ce wajibi ne ka ɗauka ka ba su a lokacin da suke bukata shi kuma a'a nasu ne yake so ya je sai ya zai tara sai sun ƙara kuka sun ƙara mutuwa mutuwar har yanzu da saura kafin ya ba su za ku rinka ganin mutane a social media mutum ya ce ina da ton kaza na abinci amma ba zan sayar ba sai ya kai kaza kuma duk daga cikin abun da daga cikin talakawa suka noma yan kaɗan kaɗan an kai kasuwa saboda samu abin da za su yi cefane sai a je a tara na wuri kaza da na kasuwa kaza kaga an tara a tireloli duk an tafi da su an je ana jibge su wahalar wai bata isa ba tukunna babu wani abun da yake kawo kuɗi a yanzu a wannan ƙasar a wurin masu kuɗi kamar irin wannan shi ne ka saye abun da ake bukata ka ƙara jibgewa kullum kowane abu ana kukan tsada amma kowa yana ribibin in ka samu kuɗi ka je ka saya don gobe ya fi yau muni jibi kuma ya fi gobe ka kifa illailil mudlim da manzan Allah sallallahu alaihi ce yadda ka ga duhun dare in aka gama wannan duhun sai dai a ƙara shiga duhu a ƙara shiga duhu zulumatun ba'du ha sauka ba'd kullum haka muke rayuwa tun da aka fara inflation a ƙasar nan har yanzu ba a samu yayi ƙasa ba kuma waɗannan mutanen wawayen nan su suke cin kasuwa su suke kwashe kayan kasuwar kuma su suke deciding nawa za a sayar nawa za a saya kuma mutum Allah ya bashi kuɗin da shi yanzu an tambaye shi nawa ne wallahi bai san yawan su ba sannan kuɗin da yake nema in an tambaye shi me zai saya shi bai san me zai saya ba duk abin da yake bukata ya saya ya saya yanzu in ba wawa ba wane ne Allah ya baka kafi karfin abinci kafi karfin sutura kafi karfin jinya a ko ina za a yi a duniya da kai da iyalanka kafi karfin karatu da ilimin 'ya'yanka a ko ina ne a duniya ka fi ƙarfin makka ka fi ƙarfin madina ka fi ƙarfin duk abin da ɗan adam yake bukata na gida ko abin hawa ko matan da kake bukata duk sauran excess ne duk sauran excess in an tambaye ka me za ka saya kawa baka san me za ka saya da su ba amma cikin kana sayan kaya kana ɓoyewa waya tsara tsada cin kasuwar wawaye shi yasa muka yi dogon karatu a cikin ayar wala tahtabannal wala tahtabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun muka faɗi ukuba mai tsanani da Allah ya tanadar ga wanda yake ihtikar a lokacin da ake tsananin bukata ihtikar shine sayan kaya ka ɓoye a lokacin da ake tsananin bukata kuma lokacin da yake tsada ba laifi bane a musulunci ka sai kaya ka ajiye in yayi appreciating ka sai dama shine kasuwar ya ka sai shinkafa ka sai masara ka sai dawa ka sai wake a lokacin da ake kaka kuma lokacin da yake sauki saboda in ka saya ka taimaki manoman da suka noma suna bukatar dama a saya ne sun noma ne a matsayin cash crop sai ka saya su ka taimake su kai kuma sai ka ajiye sai yayi appreciating saboda lokacin ba riba sai ka sayar wannan ya halatta a musulunci amma lokacin da yake wahala irin yanzu lokacin da ake tsananin bukata irin yanzu haramun ne ka saya ka ta ajiye sai dai ka saya ka sayar saboda ana bukata mutane su ƙara samun wadatar sa ne a daidai lokacin da kamata ya yi mawadatan nan idan masu hankali ne su Allah ya rufa musu asiri mutane suna da kuɗi suna so su sai shinkafa su ci suna so su sai masara su ci amma kuɗin ya kasa wa adadin abin da suke bukata to a madadin masu kuɗi da Allah ya ba su mai yawan nan sai su je ƙasashe da ake da nasu yana da yawa sai su sayo su je ƙauyukan da suke da shi da yawa su sayo in suka sai su karya farashin saboda su bada haƙƙin lisa'ili wal ma'ruf a duk ƙasashen da suke da hankali haka ake yi sai su karya farashin sai zo sayarwa mutane sai a ce masarar nan ta yi tsada mutane ba ta iya ci shinkafa ta yi tsada talaka baya iya ci don ka talaka ku zo ku taru ba kyauta zan ba ku ba amma wannan abun ba zan faɗi ba ni ba ke ka faɗi ba ka je ka sayo sai ka zo ka karya farashin sai ka sayar yadda uwar kuɗin ka ka mayar ba riba kake nema a wurin talaka ba ba sai ka ɗauki kuɗin ka raba musu ba in kai haka ka nemi hanyar aljanna amma mutum ba zai haka ba sai ya sayo sai ce ba za ku ci ba shi ba goba ci zai yi ba sai ce a a tara a wuri kaza a kai waya house a aji sai su rinka tambaya a wuri kaza ya kai nawa a wuri kaza ya kai nawa a wuri kaza to sai ya zama ya yi monopolin da duk sauran 'yan kasuwa ma sai nasu ya kare ta yadda shi da ya tara sai dai a wurinsa za su tsaya duk abin da yake sa farashi yake tashi kenan zuwa kasar nan shine waɗanda suke da hali da yawa sai su saya sai su ajiye ta yadda wanda suke matsakaita wanda a wurinsu ne consumer suke saya sai an zo wurinsu to su kuma su za su yi disadin farashin sai na dai kafar sai ce na fasa sayarwa ma dole ka ji yau abu kaza yana kaza gobe ka ji gobe ka jiya tsaro ku gaya min wani abu cikin essential commodities da kuke saya daga bara zuwa bana da kuka ji akwai ranar da aka ce ya kare yayi kasa to cin kasuwar wawa yake mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya rarraba hanyar neman aljanna sai ya sauƙaƙa musu nasu ya fi na kowa sauƙi idan talaka zai nemi aljanna sai ya wahala sai ya yi azumi sai ya yi ta sallah sai ya yi ta wahala sai ya je ya wuni cikin gumi ya samo abincin gidansa sai ya ta wahala shi kuma sai Allah ya ce kana iya samun aljanna kana kwance a cikin AC kana baccinka aljanna za ka iya samun ta haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimta a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai talakawa suka zo suka ce ya rasulullah masu kuɗi sun tafi da hanyar aljanna duka mu ya za mu yi ne annabi ya ce to guje mu ta tasbihi mana bai ba su amsa ba don ya san da cewa ba za su iya yin irin na masu kuɗi ba sai ce ku je ku ta tasbihi kawai subhanallah alhamdulillah la abincin talaka kenan masu kuɗin na zamanin da yake wayayyu ne su ma sai suka fara yi sai talakawa suka sake dawa suka ɗaukaka ƙara suka ce ya rasulallah an samu matsala wannan lakanin da ka bamu lakanin talaka masu kuɗi sun gane su ma sun fara yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai ku haƙura zalika fadlullahi yutihi man yasha Allah ya sauƙa wa masu kuɗi hanyar zuwa aljanna za su yi tasbihi tare da ku ya iya yin azumin nafila wanda kai talaka ba za ka iya ba in ya gana ma kowane sati ya je ya sallah a makka ya je samu ladan umra ya samu ladan ziyarar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta samun wannan kuma a ƙarshen shekara tafi hutu a turai ya ɗabi sa su je duk inda suka gara ma amma kuma yana tasbihi yana hailala yana salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana istighfari sai ce amma za su samu aljanna a gaba da ku saboda ya tasaddaku na bi a amwalikum su suna da excess a kuɗin da ba su bukata ba abinci za su da shi ba ba magani ne ba makaranta ba akwai ragowa to ragowar sai su raba muku ku to sai samu lahadar adadin ku duk yawan ku sai ya je gashi a duniya ya sha AC a lahira kuma sai ganshi a gaba zai riga ta shiga aljanna sabai haka suka gane lakalin masu kuɗi kenan a addinin musulunci amma shaidanun wawaye a zamanin yanzu mutum ya yi la'ilaha illallahu da talaka ya shigo masallaci ya yi sallah da talaka amma yana cin naman wannan talakan yana jira ta ina ne abu zai kara matsewa yanzu a je lahira ka je ka ce kana bin Allah kana bin Allah bashin aljanna irin wannan mutum ka yi tsammani cewa za ka je aljanna haka kawai Allah ba a bane ba yadda za a yi Allah ya zo kason arziki ya ware sunayen ku sai ce ku ku zama masu kuɗi ku ku zama talaka ku mai da waɗancan bayi ku ci naku ku ci tare da nasu abinda Allah ke haƙƙin su ne ku ƙi ba su haƙƙin su ma ku rike a wurin ku ku ce sai ya ƙara tsada kuma ka je lahira ka sai za ka shiga aljanna wallahi ba za ka shiga ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan Ya ce ma min abdin yastarihi Allahu ra'iyatan ba wani mutum a cikin bayin Allah da Allah zai bashi kiwon waɗansu amanar waɗansu tana hannunsa abincinsu yana hannunsa iliminsu yana hannunsa kiwon lafiyarsu yana hannunsa hanyar da za su samu wani abu na bukatu rayuwa yana hannunsa ya mutu yauma ya mutu huwa gashin li ra'iyatihi har ya mutu ya zama yana cutar su yana ha'intar su yana kwasan nasu illa harrama Allahu alaihi janna, haramun ne shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ita ka halatta masa aljanna a ƙasashe wanda suka ci gaba addini wallahi mutum tun daga zai iya yin shekara ya buɗe wani foundation daga cikin kasuwancinsa sai ce duk abin da ya samu riba 1% zai rika shiga wannan wannan abu shi bai ma ana cirewa ba duk inda aka samu naira 100 naira ɗaya ya je wurin wannan duk inda aka samu naira dubu naira 100 ya je nan duk inda aka samu miliyan dubu ɗaya ya je nan haka zai yi ta yi yana ta turawa yana ta turawa yana ta turawa sai zama kafin a zo azumi a ce kuɗi ya taru ya yawa saboda babban babban mai kuɗi ne wannan asusun ba komai bane fa 1% ne to sai ya ɗauki wannan kuɗin sai ya ce a je kamfanin biredi shine wanda kuke gani a harami ana rabawa kyautan nan sai je ce kamfanin biredi na baku zuwa wata guda nawa ne kullum za a yi biredi dubu goma za a kaiwa masallatai sai ce kudin kaza ne ke biya su sai ce to kullum ranar Allah a yi biredi guda dubu goma a je a raba har zuwa wata guda ya je kamfanin masu yin yogurt ya ce musu su yi ya je kamfanin masu dabino ya ce musu gonakin masu dabino ya biya daga cikin wannan kuɗin sai zama in aka zo ramadana da talakawa da manya da wane ne kowa in ya je masallacin manzan Allah sallallahu alaihi in ya je almasjidul haram in ya je sauran masallatai kyauta zai yi buɗe baki saboda yana so in ya je ranar kiyama ya zama 1% a cikin arzikinsa ya masa amfani ya je aljanna amma mu anan sai mutum ya sayi abu sai yana jiran sai an zo azumi a lokacin ne ake cin kasuwa yanzu don Allah da cikin azumi da wajen azumi yaushe ne abubuwa suka fi tsada cin kasuwar wawaye yanzu mai hankali zai haka a zo azumi mutum ya wuni yana jin yunwa wani ma ya tashi da ita hurba wallahi a cikin talakawa bayin Allah akwai irin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inda zai rantse a madadin Allah sai Allah ya cika masa rantsuwarsa kuma ya ce in ka ganci za ka ganci as'ata akbar ya yi futu-futu bayi da kuɗin da zai sai sabulun da zai wanke rigarsa ba idan shi kazami ba ne bayi da kudin da zai bayi da lokacin da zai tsefe kansa ba idan saboda shi kazami ba amma saboda damuwar duniya da nauyin gidansa ya masa yawa ba zai iya ba as bai samu damar afe kai ba akbar bai samu damar wanke tufafinsa ba yace amma a wurin Allah inda zai rantse sai Allah ya barantar da rantsuwarsa irin waɗannan mutane suna koyi suna ce Allah ya isa kana ji Allah bai isa ba to shi yasa irin waɗannan wawayen sai Allah ya tsine musu ya tsine wa arzikin su sai dai su ci gaba da irin wannan tsiyar kuma wallahi Allah ya haramta musu aljanna wallahi aljanna ta wanda ya ji tausayi ne domin Allah mai tausayi ne in kai ba mai tausayi bane ba za ka samu shiga cikin aljanna ba don in ba tausayi Allah ba zai baka aljanna ba don tausayin ka Allah zai fice ce je ka je ka shiga aljanna don ba wanda aikin sa ya kai ya shiga aljanna sai da tausayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko ni in ba Allah ya ji tausayi na ba ba zan iya shiga aljanna ba don aljanna tana da tsadar da tafi karfin aiki na kai kana neman Allah ya ji tausayin ka ya baka aljanna amma baka ji tausayin bayin Allah ba wallahi akwai mutane a ƙasar nan da za su yi azumi su yi wisali su yi azumi gobe ba na sahur kuma babu na buɗe baki akwai mutanen da ba azumi suke yi ba amma ba su ci ba ba su sha ba ba su samu damar da za su ci ba ne ba azumi ba ne ba komi ba ne amma kudin yana hannun waɗancan kuma ana magana aljanna ya ce amin aljannar Allah mai tausayi ta wanda ya ji tausayi ne irhabu man fil ard yarhamkum man fil sama ku ji tausayin na kasa sai Allah ji tausayin ku shi da yake sama kuma masu kuɗin nan da yawa daga cikin su wallahi kamar sun ƙaryata Allah ne shi yasa Allah ce a ra'aita allazi yukadzibu biddin in ba wanda ya ƙaryata Allah ba ba wanda ya dudul yatim kuɗin maraya kuma yana danna kuɗin maraya zai ci wannan shine wanda ya ƙaryata tashin kiyama kuma shine wanda la ya ala ta'amil miskin ba ruwansa da abincin miskini ai ƙarya ta tashin kiyama ba sai ka zo ka ce ƙarya kake yi ba za a yi tashin kiyama ba sai ka faɗa ba aikin ka yana iya nuna cewa baka yi da tashin kiyama ba Allah ce ka bayar zan baka idan ka bayar ba za ka yi asara ba zan bayar maka a nan duniya zan sa maka albarka kud da amwalihim sadaqatan tuqakiruhum dan tsarkake ka kuma in ka bayar zan baka aljanna mutum ya ki ya yarda da Allah gaskiya yake yi da yarda ba yukadibu biddin sannan kashi na hudu na cikin mutane su ne matasa da mutanen da suke kwamentin akan al'abunan da suka shafi yau da kullum da kuma waɗanda suke da ta cewa a social media musamman a wannan zamani na social media da kusan komi na ilimin mutane da maganar addini da maganar rayuwa da tattalin arziki da siyasa ta social media ne mutane suke kuma. akwai mutane da kullum su a buɗe ke suna magana za su iya magana akan komi in ya zo analysis akan maganar addini in ya zo zai iya cin mutuncin malam wane ya zo zai iya cin mutuncin shugaba wane in ya zo bai san gaskiya ko ba gaskiya ba ya yi magana a kai kuma a karanta a saurara amma irin waɗannan mutane a tsari na Allah wawaye ne bai ma kamata su yi magana ba ba kowa ne ke magana akan al'amuran da suka shafi mutane ba Allah maɗaukakin sarki ce, in ana magana akan al'amari mai muhimmanci kamar al'amari kuɗi ko da na tsakanin mutum biyu ne Allah ce fa in kana alladhi alayhi al-haqq safihan aw da'ifan aw la yastati an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl duk wanda yake wawa ne ko da akan kuɗinsa ne ba kar yayi magana inji Allah to wani ko ba a kan al'amarin ta al'amarin mutane mutanen ba wai su biyu ko uku ko goma ba mutane miliyoyi amma zai zai na sa baki yana commenting ayi hira da shi a ce ga masu eh, ga masu magana akan kwararru akan harkar mane ne ya zai ta magana yana fatar da mutane ya sa baki akan al'amuran addini malamai su faɗa ya ce ba daidai ba ne? malaman da suka karantar da gaskiya ya ce waɗannan malaman masu neman abun duniya ne ya yi ƙarya mutane su bi shi irin waɗannan mutane su ma mutane da al'umma sun koma hannunsu su suke cin kasuwa yanzu wani mutum idan bloga ne yana da mutane da yawa da suke binsa duk wata magana in za a yi sai an jira ya ce fito al ahmad ibn hanbal Allah ya masa rama a cikin musnad ya rawaito hadisi ingantacce wanda albani ya inganta shi a cikin silsila sahiha daga abu huraira Allah ya kare yarda gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha sata'ti 'ala an-nasi sanawatun khadda'a yace mutane za su riski wani lokaci da za a samu waɗansu shekaru mayaudara yusaddaqu fiha al-kadhib ƙarya mutum yake amma ana gaskata shi ana kuma ta yada maganganunsa wa yukazzabu fi as-sadiq wanda ya gaskiya kuma ana shiru ba wanda zai ba wanda zai saurare shi ana ta mai gaskiya wa yutamanu fi al-kha'in ha'inin mutum zai ci amana amma amana a hannunsa take wa yukawwanu fiha al-amin amintacce kuma a mai da shi a mai da shi mahaifinci a mai da shi can gefe a kitsa maka sharri yanzu idan kana cikin harka ta gwamnati aga in za a shirya wani deal ko za a yi wani abu da za a ci abinci aga kana so ka kawo tarnaki wallahi za a za a kulla maka wani sharrin da sai ka yi fatan lamtalit ka ummuka dama ba haife ka ba a duniyar nan wallahi akwai waɗansu mutane da idan ka taɓa irinsu irin waɗanda wuce ce musu kabal idan wani interest su a harkar gwamnati ko a harkar siyasa ya gitta kai kuma ka zo ka ce za ka saba ma wannan wallahi za su jijjiga ka sai ka ji kamar da baka shigo duniyar nan ba ne wa yukhawwalu fi hal amin amintacce wanda yake so a yi gaskiya a kulla masa wani sharri a kulla masa wata fitinar da sai ya ji wannan duniyar gaba ɗaya ta ishe shi saboda duk irin su a fitar da su a ciki a bar wawaye su ci gaba da cin kasuwar su annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yantiqu fihi ruwai fiha ruwai bida sai a samu ruwai bida su ta magana su ne masu su ne masu magana in aka zo neman wanda za su sa baki a goma sai an nemo ruwai bida sabai ba su taba jin wannan wannan wannan wannan vocabularin ba suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne ar-ruwai bida ba larabawa ne amma ba san wannan ba larabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara nasu sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amrin na wulakantaccen mutum amma yana magana akan manya-manyan al'amuran mutane asali wannan mutum ya kamata a ce yana asibiti ne ko yana turu Wulakantaccen shi ba kawa bane ba abin da ya sani amma magana ta al'amuran mutane shi yake sa baki ko magana ta addini wawa jahili amma shi yake magana shine a wurin sa ake gane malam wane na Allah ne malam wane na shaitan ne su malaman yan uwansu ba su za su iya cewa ne na Allah bane a'a cikin jahilai wanda bai ma kai ya zo majalisi ya zai zauna a wurin karatu ba su ne masu yanke hukunci akan wane da wane da wane da abu kaza da abu kaza shine daidai shine ba daidai ba wannan su ne ba. a cikin musulun na imamu ahmad hadisi daga abdullahi bin amr bin al-as bin al-as manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wata rana a cikin banu isra'ila wani mutum ya yi bako a cikin gidan mai masaukin bakin akwai kare karya mace mai ciki sai wannan karyar sai ta ce wallahi la an ba'u daifa ahli ta ce yau wallahi ba zan yi haushi ba saboda an yi bako a gidan kar in hana shi bacci in hana shi hutu ko in razane shi karya in ji manzan Allah ne ba sallallahu alaihi wasallam sai da dare yayi fa'awa jira'uha fi batniha sai ƴaƴanta a cikin cikinta su sai suka fara haushi kila sai aka ce ma haza aka ce me faru kuma yau ana ta jin haushi ha kuma ba a gama su yi ba ashe ƴaƴan da suke cikin cikinta su suke haushi qala yace fa auha Allahu azza wa jalla ila rajulin minhum sai Allah ya wahayi wa wani annabin zamanin su yace da shi hada masalu ummatin takunu fi ba'dikum wannan abin da ka ji na kare kariyar ta yi shiru amma ƴaƴan cikinta suna haushi shine misalin wata al'umma da za ta zo a bayan ku yaqharu sufaha'uha aha lokacin da wawayen cikinsu za su karɓe al'amura su kuma danne masu hankalin cikinsu yaushe kenan lokacin cin kasuwan wawaye ke wani hadisi waɗansu malamai da yawa sun ce hadisi ne haka abin da wani hadisi yake nufi shine yadda ka ga wannan uwar ta kasa kontrolin ɗin ƴaƴan da suke cikin cikinta za a zo lokacin da kaga ita tana da hankali ta ce ni ba zan yi haushi ba sai wasu ka ce ke karki ya mu za mu yi amma dinki a yi. ƴaƴan cikinta to za a zo lokacin da uba da uwa ba su isa su tsawatar wa ɗansu ba kuma ɗan nan fitinarsa ba ta tsaya a kan gidan ba ta shafi duk ƙasa yadda waɗannan suka yi haushi suka damu mutanen gari gaba ɗaya ba ma baƙon kaɗai ba haka irin waɗannan mutane za a ta haifuwarsu a cikin zamaninmu zo su cike garinmu da haushi su cike ƙasarmu da haushi kuma su ake sauraro masu hankali kuma in sun yi magana ba su isa su yi magana ba don za a yi musu taron dangi saboda sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi kuma da yake zamani ne na cin kasuwar wawaye Allah ubangiji ka raba mu da wauta Allah ubangiji ka tsarkake zamaninmu ka kawo mana sauƙi. Allah ka ba mu hankali ka tsora al'amuranmu a hannun masu hankali jama'a nasiha ta ta ƙarshe da zan cika a kai shine mu ji tsoron Allah wanda duk ya san da cewa wawa ne shi kar ya shiga cikin layin da zai zo ranar kiyama Allah maɗaukakin sarki yana neman masu hankali a abu a same shi ya shigo cikin layinsu kuma shi wawa ne yadda ka a nan duniya idan wautar ka ta sa ka yi rashin hankali idan aka kai ka asibiti aka baka magani kai hankali ya yi in ba kai ba za a ɗaure ka wallahi a ranar kiyama za ka sha ɗauri irin ɗaurin da za a yi wa wawaye mahaukata don ka shiga layin da ba naka ba sa'annan kuma ina ƙara yin nasiha domin nasiha tana yin amfani idan kai mumini ne don Allah idan kai mumini ne nasiha zai maka amfani ka yi amfani da kudinka ka fitar da mutane daga kangin wawaye da suka sa mutanenmu a cikin tsananin kuncin rayuwa don Allah idan kai mai hankali ne kana cikin gwamnati ka yi amfani da iya damar da Allah ya baka kar ka yi wauta kuma kar ka bar masu wauta su yi wauta kuma kar ka bar masu wauta su wautar da kai don Allah ka yi iya gaskiyar abin da za ka iya idan ba za ka iya ba ka fita a ciki sa'annan kuma don Allah malamai ku ji tsoron Allah ku karantar da mutane da Allah maɗaukakin sarki ya gadar muku na gadon annabawa duk da ka san in za ka faɗa ba wakiltar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi akan wannan al'umma ba wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ya bar amanarta na shiryar da zukatansu da addininsu a hannun malamai kuma gara maka ka ci amanar kowa akan ka ci amanar Allah ko ka ci amanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addini na Allah ne idan ka faɗi abin da wani abu a madadin addini kuma ka san ba haka addinin yake ba ka ci amanar Allah idan ka faɗa wa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu kuma ka san ba saƙonsa ba ne kuma inda shi ne a wurin ba haka zai faɗa ba to in kai haka ka ci amanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka san mutanen da za a tambaye su a kanka a ranar kiyama abin da za su faɗa a kanka ba alheri ba ne saboda ka sani kowa ya san kanka don Allah ka canza tun yau ya ayu halladina amanu la takunu Allah ya masu imani karku yi ha'inci wa Allah a kan amanarsa war rasula karku ku ha'inci manzan Allah sallallahu alaihi akan amanarsa wa takunu amanatikum kar ci amanar ƴan uwanku da ke tsakankaninku akan wuyayyakinku wa antum ta'lamun alhali kun sani abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu nada, kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka.